Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogon naku Elikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya fara ziyarar yankunan da aka samu kashe-kashe inda ya fara da Taraba. Hakanan shugaban ya sauka a Filato da kaddamar da shirin zaman lafiya na shekaru biyar. Ga abin da sakataren APC mai malabu ni ke cewa. Abubuwa duka gashi nan kowa yana ganin saukin su. So dukkan al'amura din na rayuwa a bayan zaman lafiya yake. Malamin Islama Sheikh Abdullahi Balalau ya yi kiran dagewa kan ceto matan dabci. Ba za ka ji zafin abin ba sai ka kaddara a kanka. Ka kaddara da kai ne ka rasa 'ya'yanka yanzu wani irin tashin hankali kake ciki. Irin zafin da za ka ji to haka yan uwanka suke jin wannan zafi manyan PDP irin su farfesa Jerry Gana da Rufai Alkali sun sauya sheka zuwa SDP Umar Mutallab ya ce tashar sauke Hajar Teku a tudu ta Funtuwa za ta fara aiki a watan Mayu mun yi harama in Allah yadda muna fatan cin karshen watan Mai mu ga mun fara aiki in ka zo nan nan da wata ɗaya da rabi za ka ga wannan wurin ya zama wani wuri daban. Allah ya wa tsohon gwamnan Nasarawa akwai doma rasuwa. Nasiru da Malika Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa. da kuma rabaran kanan bul sabo daga kubau kaduna wanda zai maimaita jawabinsa ga shek kabiru gombe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Abin da nake so yan wa yan arewa ku fahimta shi. Da Allah ya zo magana akan alaka tsakanin musulmai da kirista. Sai Allah madaukin sarki yake cewa wal da min al mu'minat wal muhsanat min alladhina utul kitaba min kallo. Allah yake kamar yadda musulmi na halatta aka auren musulma yar uwarka to haka nan na halatta maka auren kirista wacce ita kamanniya na halatta maka aurenta kenan da aka halatta wa musulmi ya auri musulma shi ƙwari yake ya halatta masa ya auri wa ya auri wato wacce aka bata littafi irin sa idan aka ce an halatta maka ka auri yar mutum sai ka auri yarsa yanzu irin alaƙa tsakanin ta da shi kaga shi wanda ya haifi yar ya zama surukinka ya zama uba a wajenka a surukance abinda turawa ke cewa faza illo mahaifiyarta ta zama surukarka ta zama uwa a wajenka a surukance da bature yake cewa mauza illo da ko kaninta ya zama dan uwa a wuta a surukance da ake cewa brother illo yayarta ko ɗanwarta ta zama yar uwa a wurin a surukance to ya za a samu tsakanin ta da faza illo tsakanin ɗa da moza illo tsakanin da buraza ko sirka illo a samu kuma ana kashe juna ana ainihin da dukiyar al'umma wannan addini guda biyu duka basu karantar da wannan ba duk sanda daga wannan yana faruwa kamar da na a baya lalle za ka samu cewa ko dai musulmin bai fahimci musulunci ba ya dauki kirista abokin gaba ko kuma kirista bai fahimci addinin kirista ba ya sa ya ɗauki musulmi abokin gaba ko akwai wani mugu a gefe saboda bukatar sata siyasa ko wasu bukatunsa na duniya ya haɗa waɗannan masoya juna ya hada waɗannan surukai kamar yadda Qur'ani mai girma ya kira su ya jera fitina da gaba a tsakanin su saboda haka ban ga dalilin da zai sa a wannan yanki namu na yan arewa da ake zaune musulmai da kiristoci a rinka samun yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace tsakanin musulmai da kiristoci babu dalili akan yin wannan a addinance ko a shari'ance ko a hankalce to ba ne rigima da sunan kabilanci ba da ya samu kashe sunan da sunan kabilanci da na samu kai na bahaushe ba zaɓi na ne ko mutum ne da ubangiji ya sa na zama haushe ba idan na samu kaina ba fulata ne ba zaɓi na ne ya sa na zama fulata ne ba in na samu kaina tv ba zaɓi na ne ya sa na zama tv ba in na samu kaina jukun ba zaɓi ne na ya sa na zama jukun ba Allah ne ya ruka kuma ya raba mutanen duniya kamar yadda ya ga dama kuma ya jefa ka cikin kabilar da ya ga dama jefa ka cikin wannan kabila shi ka addinin musulunci kabilanci bai karɓu ba a cikin addinin musulunci kuma babu wani yare da Allah yake so ko yaren da Allah shi ne bai so duk wa'annan yarurruka abinda Qur'ani yake ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum a atqakum Allah madaukakin sarki ce ya ku mutanen duniya gaba daya ya aka zo fada da kabilanci ba cewa aka ya ku musulmai ba ko ya ku kiristoci ko ya ku yahudawa a'a har da kabilanci matsala ce ta shafi dan adam kusa sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya gaba daya ku inna khalaqnakum min zakarin wa unsa kada ku kuma ta in an bi silsilar tarihi asalin ku daga annabi adam ne da hawa'u kuma ne karanta a duniya baka ce ni asali ba ban fi ka asali ba domin an bi asalin ka zuwa ga annabi adam zai koma eh, an bi asali zuwa ga annabi adam koma Allah ya ce sannan mun sanya ku ku zama ƙasa ƙasa wannan a ce ɗan Najeriya ne wannan a ce ɗan Chad ne wannan ɗan niger ne ko wannan ɗan jiha kaza ne wannan ɗan jiha kaza ne wannan ɗan jiha kaza ne ko wannan ɗan continent kaza ne wannan yana Afirka wannan yana Asia wannan yana turai ko wannan yana wuri kaza Allah ya ce mun yi wannan ne wa qaba'ila muka sanya ku yare daban-daban wannan bahaushe wannan barbare wannan bayarabe wannan inyamuri wannan jikunu wannan tibi da dai sauran abubuwan masu kama da wannan Allah ya ce mun yi wannan ne lita arafu don ku juna ku fahimci juna ba mun yi wannan ne domin a samu gaba da kiyaye tsakanin ku ba sai Allah ya inna akramakum indallahi atqakum da aka ce in akramakum indallahi ba a ce haushi ba da aka ce in akramakum indallahi ba a ce dan kuri ba da aka ce in akramakum indallahi ba a ce cikin ko tibi ba ina babu ruwan shi da wani shi ko rabaran karan bulus sabo cewa yayi a jama'a salamu alaikum tsakanin musulmi da krista iyayenmu da kakanni sun zauna lafiya da junansu a baya mu ma yanzu ya kamata mu koyi da magabatanmu domin duk ɗa na halak ɗa na arziki yana koyi da abin da mahaifinsa ko kakanninsa suka yi kasuwar mu ɗaya wurin gonaki iyaka da yawa iyaka ɗaya ce kuma ina roƙonmu mu shugabanni na addini da Allah ya ɗora shugabanci har kullum mu ci gaba da huɗuba a masallatai a majami'u wa jama'ar mu cewa a yi zaman lafiya ko a gida ne idan ba zaman lafiya babu kwanciyar hankali al'umma ba za ta ci gaba ba kuma ibadan ma ba za ta yi ba don haka yan uwana ina kira a gare mu mu karawa kanmu zaman lafiya mu kuma nuna wa 'ya'yanmu kada mu nuna kabilanci dan mutum na yankin ka ko kuma kai kana wannan ƙasa a'a dukkan mutum da Allah ya halitta Allah ne ya halitta shi manta da bambancin kabila sannan ina kira ga yan uwa manoma da fulani ku fulani da manoma yan uwan juna ne wanda kuke kullewa muna tare a karkara don haka kowa ya kula da dukiyarsa a samu zaman lafiya domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai abu ne da Allah baya so wannan kuma bai kamata ba wadda dabbobin nan da noman da muke yi in dai ba wani i eh, abin kware a kan abin da yake da shi ba nan fa za mu bar shi a kanan duniya sannan kuma lallai a kara goyon bayan shugaban ƙasa kan cin hanci da rashawa da yake kokari ya hana a Najeriya wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su kasashen waje suna jin daɗin su tare da 'ya'yansu abinda Buhari yake ya ci gaba da kwato kuɗina a hannun jama'a a zo a yi wa jama'a aiki a kuma kyautata wa talakawa majalisar sanatoci da ta wakilai su kokarta su goyi bayan shugaban kasa da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan shugaban kasa ya ƙara ƙoƙari akan wannan yaƙi da 'yan boko haram mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a sannan mu talakawa ina kira a gare mu don allah da musulmi da krista mu rage zagin shugabanni. nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.